العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينقوى مسلمي na wannan ƙasa ta Benin kuma wannan gari na Kwatano a wannan masallaci ne albarka masallacin zango da aka sani babban masallaci a wannan lokaci na ranar juma'a muna yi wa junanmu fatan alkhairi da godiya ga Allah da ya iso da mu wannan rana ya ara mana lokaci da numfashi wani ya mutu yana kwanci a kabari wani ba shi da lafiya yana asibiti wani yana cikin wani yanayi na rayuwa marar daɗi amma mu Allah ya bamu dama ga muna jira za a zo a yi sallar juma'a kowa ya zauna ya fuskanci ubangiji yana addu'a yana karatu alqur'ani babu wata ni'ima da tafi wannan ni'ima mu gode wa Allah kafin liman ya zo a matsayin mu na baki muna dauke da yar tsaraba da zamu ba wa yan uwa ba wai dan ba a sani ba illa iyaka shida mu addini ya gine ne akan zakir wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ya ce da manzo Allah sallallahu ka tinatar saboda tinatarwa yana amfanan mu'minai Allah ya sa cikin masu imani da za su amfana da abinda ake fadakar da mu ko za a fadakar da mu ina so na amfani da wannan dama wajen bayani ga al'ummar musulmi dangane da samahatul islam saukin musulunci da akhlaqul islam kyawawan ɗabi'u na musulunci da ainihin wato abubuwan da musulunci yake kira zuwa gare shi na tausayi da jin kai da samar da haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'umma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da kuma kyautatawa juna da ainihin taimakon juna da jin kai da ainihin wato tallafa wa juna duk waɗannan abubuwa ne da musulunci ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo shi a garin Makka kafin zuwansa an samu wasu annabawa da manzanni da suka ɗauki lokaci Allah ya kawo su duniya suke ta wa'azi suke ta karantarwa lokacinsu ya shuɗe suka yi ta fama da mutane suka yi ta gwagwarmaya da mutane wasu suka yi imani da su wasu ba su yi imani da su ba annabin rahama sallallahu alaihi sallama yake cewa ya yi mafarki Allah ya nuna masa wani daga cikin annabawa ya gama zamaninsa ya gama wa'azinsa ya gama wasa. duka-duka bai wuce mutanen da suka bi shi ba su wuce adadin tafin hannu ba gaba ɗaya a rayuwarsa wani bai wuce mutum biyar ba wani mutum biyu ne suka bi shi wannabiyu ma'ahu ahadu ko nafaru wani annabin mutum ɗaya ne imani da shi tun da ya gama zamaninsa gaba ɗaya haka ya koma ga Allah mutum ɗaya ne yake bin wannabiyu wa laysa ma'ahu ahadu wani annabin ma ba kowa a tattare da shi amma alhamdulillah yace yana zaune sai aka nuna masa wani gungun jama'a masu tarin yawa ya ce wancan ba waye ya ga duhun mutane sai aka ce hada musa wa kawo ai wannan annabi musa ne da shi da mutanensa sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam ya ce yana nan sai ya ga ninki ninki ninki na jama'arsa ya ce waye wannan aka ce kai ne da al'ummarka wanda sun ninninka mutane a nan musa ɗin wannan hadisi yana nuna mana a cikin manzanni ulul azmi min ar-rusuli da Allah ya turo cikin waɗanda suka samu mabiya da yawa akwai annabi Musa sannan kuma abu mamaki yana daga cikin annabawan da yafi kowa shan wahala annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi wata rana aka yi masa ba daidai ba wata rana aka yi masa abin da bai ji daɗi ba yace rahimallahu akhana Musa Allah ya ji kan dan uwanmu annabi Musa faqad uziya aksara min hadha fasabar an cutar da shi sama da abin da aka yi min amma ya haƙuri annabi musa alaihi salatu wassalam yana daga cikin waɗanda suka sha gugurmaya a wajen da'awa suka sha gugurmaya a wajen karantarwa suka sha gugurmaya a wajen kiran mutane zuwa ga imani da Allah amma ya gamu da izgilanci ya gamu da batanci ya gamu da ainihin wato jarrabobi masu tarin yawa kafin ya gama isar da sakon da Allah ya ɗora masa ya isar ga al'umma idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ashe wannan hanya ta da'awa wannan hanya ta karantarwa tana buƙatar mai yin ta zama mai haƙuri haka mabiyanta su zama masu haƙuri dole ne musulunci akan yi wani lokacin da zai rayu a cikin gurba a cikin bakuntaka mutum ya zo wurin da yana rayuwa ba shi yake da iko cikakken iko ba ba shi yake da mulki cikakken mulki ba ba shi yake da gwamnati ba ba shi yake da tattalin arzikin ƙasa ba ba shi yake da sai ma'ana a ce a yi ko a yi ba amma musulmi duk inda ya tarar da kansa yakan iya matsewa ya yi addininsa daidai gwargwado iya damar da aka ba shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin kyawawan ɗabi'unsa da haƙurinsa da sama'a na addininsa ya sa ya yi haƙuri a wajen dawa ya yi haƙuri da mabiyansa a lokacin da suka rayu a cikin makka aka mai da su baƙi a makka aka mai da su kamar 'yan haure a makka aka mayar da su kamar ba su da gata suka ɓuya alhali lokacin ya kamata su bayyana suka sauke sautinsu a lokacin da ya kamata a ce damar da suke da ita wala Allah ya kamata a ce sun bayyana amma ba ba su wannan dama ba kenan musulmi ya kamata ya rinka karanta tarihin musulunci ta yadda zai iya rayuwa a kowane yanayi ya tarar da kansa da zai iya bautawa Allah tabaraka ta'ala a daidai gwargwado inda ya samu amma shi musulunci kullum kokari yake yi ya ga an ci gaba ba wai an ci baya ba mutum zai iya wayar gari ya tarar da kansa a wurin da yake ba musulunci ake ɗabbaƙawa ba al'adar ta saba al'ada ta musulunci mu'amalar ta saba mu'amala ta musulunci tsarin mulkin ya saba wa tsarin mulkin musulunci tarbiyyar ta saba wa ta saba wa tarbiyya ta musulunci to amma musulmi yana ƙoƙari ne ya yayi maintain ya kiyaye kyawawan ɗabi'u, kyawawan tarbiyya da musuluncin ya koyar da shi ba wai ya narke ya bar aqidarsa ya bar tarbiyarsa ya bar karantarwar annabinsa ba ya zo yana bin addinin wasu ko tarbiyyar wasu ko mu'amalar wasu wanda suke ta saba shari'arsa ba wanda wannan da yawa daga cikin wasu mutane za ka ga ba su fahimci haka ba sai su rinka mu'amala wacce suke ba ta daidai ba mun karanta a tarihi akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wallahi daidai da sallah ba a yi ta a zo a kira sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kiran sallah azhar ko la'asar a makka da nan aka haife shi a nan iyayensa suka rayu nan ne gatansa nan ne mulkinsa nan ne sarautarsa amma wallahi ba a yi ta a kira sallah ba to tunda ba za a kira sallah ba ya za a yi sai a yi a wannan yana nuna mana musulunci yana sauƙi idan ka samu damar ka yi abu ka yi idan an hana ka kuma sai ka canja wata hanyar da za ka yi inda dai za ka san za ka ɗan ɗabbaka ko ya aiki ba sa iya fitowa su kira sallah ba sa iya fitowa su zo su yi da'awa wanda Allah sun shiga gidan darul arqam ibn abul arqam sun shiga sheb abi talib sun zauna a garin maka shekara uku wurin da wallahi tallahi bai fi iya faɗin kewayen ɗannan masallacin ba iya inda kuke zaune ɗannan ba duka masallacin nan ba amma haka suka zauna da su da matansu da su da 'ya'yansu da su da iyalansu suka zauna cikin matsi suka zauna cikin bukata suna ɓoye wanda musuluncin ka duba yau inda musuluncin ba inda bai shiga ba babu inda babu islam sai dai wataƙila ya zama bayi da fawa ko ya zama bayi da ƙarfi wanzu Allah bai gushe ba hadisi Imam Ahmad yana addu'a yana ce Allahumma a'izza hadha din bi ahabbi ar ilayk ya Allah ka ɗaukaka wannan addini da ainihin ɗaya daga cikin mafiya soyuwa daga cikin mutanen nan guda biyu a gare ka annabi yana roƙon Allah Allah ba shi wanda zai karfafe shi a dawa wanda zai taimake shi a tafiyarsa ana cikin wannan sai Allah ya ba da sayyidina Umar ibn al-Khattab a lokacin da yake tsananin gaba da musulunci Allah ya ba shi dama ya sanya masa kishin musulunci ta dalilin wata ‘yar uwarsa, ƙanwarsa da take auren wani mutum musulmi. Haka ya zo, ya shigo wannan wuri, da kishin zai musulunta da takwabinsa a rataye kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ya zo a cikin siyar alamin lubala na imamun zahabi wanda Allah ya ga sayyidina Umar a wannan yanayi duk ana cikin tsoro kofa ba a bude masa da zai shigo wajen musulmi a wannan lokaci wallahi aka kasa samun wa zai bude masa wannan kofa sai sayyidina Hamza ne zai bude mai kofa ya shigo manzo Allah ya ga ya ganshi a wata riwaya ya ce hatta al'ana ya umar har izuwa yanzu ya kai umar baka faɗaka ba har yanzu baka gane kyawun musulunci ba har yanzu baka yi sha'awar kalmar shahada ba har yanzu ba za ka musulunta ba a wata riwayar imamu zahabi ya ce maza Allah ya gance ce umar ga sayidina umar ya taho wa gurratul islami baina ainai ga ƙurar musulunci tsakanin idanuwarsa guda biyu Allah ya nuna mun cewa zai musulunta umar yana zuwa ya ce a gaya masa me ake a shiga musulunci manzo Allah ya shi kalmar shahada take kalma ce kwaya daya da mutum ya faɗi ta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike da ya zama musulmi umar ya karbi musulunci ya karbi kalmar shahada annabi ya murna sabai shi kai murna a wannan lokaci umar yake cewa me ake jira zaman da ake yi ana zaman tsoro zaman firgici zaman damuwa aka ce yau umar ai kuka hana a fita Ya ce a tashi a fita a bayyana musulunci Ya yi gaba musulmi suka bi shi maza Allah ya faɗa a cikin hadisi ba mu kushe ba muna cikin kaskanci hatta aslama umar har sai da musulmi sai da umar ya musulunta ga wannan yana nuna cewa dole musulmi ya zama mai haƙuri. a duk yanayin da ya kasance wallahi kasuwa ba sa iya shiga a wannan lokaci kasuwa da ake saye da sayarwa ba su isa su je su kaya ba aure a makka ba a aure musu da yaya saboda islam ba sa ba a ba su baki saboda islam ba a mu'amala da su ba a ba su jingina sai su ya su amma annabi ya haƙuri cikin kyawawan ɗabi'unsa da tarbiyyar da yi wa mutane ga irin sayidina abubakar da yake tare da su sun kyautata wa mutane tun a lokacin jahiliya Allah tabaraka ta'ala ya tsare darajarsu a lokacin jahiliyar ya tsare kimarsu kuma a cikin musulunci wata rana wasu suka zo za su yi wa musulmi wulakanci za su ci mutuncin addini da sahabbai sai suka tarar da sayyidina abubakar a siddiq a tare da shi da manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma sauran sahabbai an suka ce kai da ba don wancan cizon ba da ba don abin da ya mana ba tun lokacin jahiliya na kyautatawa wallahi da mun yi kaza mun yi kaza haka suka juya ba su cutar da musuluncin ba ba su cutar da annabi ba saboda wani mutum guda ɗaya sai na abubakar da ya zama yana da kyakkyawan hali yana da kyakkyawan ɗabi'a da haka sai ƙale ba su cutar ba a nan abin da musulmi ya kamata ya gane idan kana zaune da waɗanda ba musulmi ba yana da kyau kyawawan ɗabi'unka ya sa ya musulunta wanda ba musulmin ba a ganka da riƙon gaskiya a kasuwancinka a ganka da sakin fuska a mu'amalarka a ganka da kyakkyawan maƙotaka da abokanan zamanka a ganta mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai mutum ne mai zumunci mutum ne mai taimako mutum ne mai agazawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da waɗanda ba musulmi ba amma dan a nuna mana kyawawan ɗabi'u na musulunci alhamdulillah ya taimaka musu akwai kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yasa suka karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da makota waɗanda suke ba musulmi ba bal ma tarihi ya tabbata akwai waɗanda suka zo cutar da shi suke amma bai ɗauki makami yace bari ya yaƙe su ya fada da su a daidai wannan lokaci ba a'a sai ya yi haƙuri da su sai ya kau da kai saboda ya san nan gaba zuwa Allah ya ce annabi ya ce sai su koyi da musulunci su zama musulmi bincike ya tabbatar mana cewa da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba wallahi azimu wato mummunar mu'amala da wasu musulmin suke musu shi yasa suke gudun musulunci shi yasa suke kyamar musulunci lokaci ya yi saboda damar kun san yadda lokacin sallah yake a nan bari mu dakata a nan insha Allah ta'ala muna maraba da dukkan baki da suka zo wannan masallaci kuma muna fatan Allah ya ba mu nasarar dacewa Allah ya ba mu ikon koyi da wannan musulunci Allah ya sa albarka a rayuwar mu gaba daya ko bi hadal qadri kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh